kudin salman khan na bajrangi baijan ya samu ribar kudi da ya wuce rufi 200 a kasar sin bayan da ya cika makonni biyu da sakar fim din a gidajen kallo a sin masanin harkokin ciniki tarhan adrash masanin harkokin ciniki tarhan adarsh ya sanar da haka a shafinsa na twitter ya sanar da haka a shafinsa na twitter ya rubuta cewa batarangi baijan ya yi nuni mai kyau a sati na biyu a sin Fim ɗin ya kuma tsallake maki rufi 200 a sati na biyu. Ya kuma rubuta tarihin hikimar fim ɗin a shafinsa na Twitter daga ranar Litinin zuwa yau Juma'a. Fim ɗin Bajrangi Baijan ya samu jimlar kuɗi dala miliyan 31.9 wanda ya daidai da kuɗin Indiya rufi 201.71. fim wanda kabir khan shine daraktansa ya yi muhimmanci a kasar indiya fim ɗin ya nuna tauraruwar wasa karina Kapoor khan da nawazuddin Siddiqui. ya nuna labarin wata 'yar shekara shida mai suna muni wacce harshali malhotra da bajrangi aka salman khan wanda yake bauta wa hanuman ya ɗauki aniyar taimaka wannan yarinyar sake haɗuwa da iyayenta a tsallaken iyakar pakistan bayan sun rabu